ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma dukkan wani mai rai to fa babu shakka mamaci ne yau mun kawo muku jerin jaruman kanu da suka rasu a shekarar 2022 jarumi na farko muna da jarumi nura mustapha waye nura mustapha waye ya rasu ne a kano da ke arewaci maso yammacin najeriya hakikanin gaskiya nura mustapha waye bai dau wata doguwar jinya ba kafin lokacin mutuwarsa mun dai san da cewa jarumi nura mustapha waye jarumi ne a cikin masana'antar kano ko kuma mu ce darakta ne haka zalika producer ne wanda yakan daukan nauyin fina-finai haka zalika yake rubuta fina-finan jarumi nura mustapha waye kafin rasuwarsa ya yi wani abu wanda ya sa mutane da dama suke kaunarsa sanadiyar rubutun fim ɗin izasu wanda kuma ya zo ya bada umarni akan fim ɗin wanda fim ɗin har ya zama zakarin gwajin dafi wajen ganin cewa fim ne na farko wanda ake ambata addini a cikinsa wanda ake ganin cewa kamar a masana'antar kano din ba a taɓa yin fim ɗin da ya faɗakar kamar sa ba wannan ya jawo lokacin da ya rasu mutane suka yi yin fatan alkhairi a kansa da kuma dangane da rayuwar iyalinsa wanda ake ganin cewa ya yi rayuwa da iyalinsa lami lafiya kuma ya kyautata masu kwarai da gaske wanda har ta kai ta kawo ga akwai marayu a hannunsa waɗanda ya riƙe nura mustapha waye ya rasu ne a ranar 3 ga watan julai misalin karfe 11 na rana aka yi jana'idarsa Allah ya wannan jarumin rasuwa ya kuma samu fatan alkhairi kwarai da gaske a dangane da rayuwarsa wacce ya aikata irin abubuwan da ya aikata ake ganin cewa abubuwa ne waɗanda ake sawa mutane tsammani idan har sun aikata irin su in sun je lahira za su tahi lami lafiya wanda ake ganin cewa akwai dace a cikin wannan lamari to ubangiji Allah ka sa mu dace jarumi na biyu muna da yahaya umar malumfashi allah yi wa jarumin rasuwa wanda aka fi sani da kafa gwamna a cikin shiri mai dogon zango wato kwana 90 allah yi wa jarumin rasuwa alhaji umar kafa gwamna rasuwa ne a ranar 27 ga watan septamba na shekarar 2022 ya yi fama da jinya na tsawon watanni wanda a lokacin da zai rasu ya nemi addu'a daga al'ummar musulmi wanda a lokacin yana fama da matsanancin ciwon da yake fama da shi. Jarumi Abba Almustapha yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara bayyana rasuwarsa a cikin shafuka kamar Facebook da kuma Instagram wanda ya rubuta Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya yi wa babanmu rasuwa alhaji umaru manumfashi wanda aka fi sani da kafa gwamna za a yi jana'izarsa ne a gobe unguwarsa ta hotoro misalin karfe tara na safe muna addu'ar ubangiji allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa ya kuma yafe masa kurakuransa da ya aikata a rayuwarsa sai sa alamar kuka a shafin nasa na Instagram. Bayan wannan ya sake yin rubutu akan halayyarsa inda ya kasance a rayuwarsa halayyarsa ta alkhairi ce wanda ya sa yayin ubangiji allah ya gafarta ma marigayi kafin gwamna kenan wanda a duk lokutan da muke haduwa da shi lokaci ne wanda za a ga farin ciki a fuskarsa tare da walwala wanda mu mun san cewa a rayuwarsa babu wani wanda ya taɓa musgunawa da idan da hakan ta faru to babu shakka bayan rasuwarsa da kaji wani ya fito ya fara faɗan abubuwan da ya aikata daidai duk wanda ya rasu ya riga ya rasu sai dai ubangiji Allah ya yafe masa amma kafa gwamna mutum ne mai kana haka zalika da tsoron Allah gaskiya rayuwarsa ta yi kyau sai dai Allah ya sa lahirarsa ta yi kyau kuma yanayin mu'amalar mu da shi kenan mu dai abubuwa ne waɗanda muke yi waɗanda suke faranta farantawa junanmu waɗanda kuma ba ni kaɗai ba alhaji umaru kafa gwamna mutum ne wanda ya kasance tsohon jami'i na kwastam wanda kuma mutum ne ya kasance babba a cikin masana'antar ta kaniwood inda kuma aka ga jiya aka ga yau wanda yana ɗaya daga cikin jarumai da tece waɗanda suka samu ɗaukaka musamman kuwa a cikin shirin fim mai dogon zango wanda aka bashi babban ruwan na kafa gwamna wanda yake taka rawar gwani kwarai da gaske wanda kafin mutuwarsa hakan ya kara mai suna kafin mutuwar alhaji umaru kafin gwamna an je da shi asibiti sai dai an gama auna-auna ba a gano me yake damunsa ba sai bayan an dawo da shi gida sai aka sake ɗaukarsa aka sake komar da shi daga bisani aka gano wani babban ƙari ne ya fito mai a cikin mafitsara wanda ake sa ran cewa za a yi mai aiki sai dai kuma aikin da za a yi mai za a iya yin shi ne a matakin arba'in wanda kuma yanzu haka shi ciwon nasa ya kai kimanin matakin ɗari biyu. wanda ake ganin ba lalle ne in an yi aikin a samu nasara ba. jarumi na hudu muna da mahmud turas allah ya yi wa jarumin kanu ne mahmud a ranar asabar rasuwa 12 ga watan janairu shekara ta 2022 bayan gajeriyar jinya da yi tun dai a lokacin aka gudanar da jana'izarsa bayan haka kuma ya kasance jarumi ne a cikin masana'antar kaniwood din waɗanda suke ba da gudunmuwa kwarai da gaske a cikin masana'antar ta wanda kuma a lokacin rasuwar tasa ya kasance fitaccen memba ne wato manfal na kungiya Najeriya ta masu ɗaukar hoto wanda kuma tun da rasuwar ta sa mutane da dama sun yaba da irin halayyarsa musamman abokanan sana'arsa ta masana'antar ta Kannywood wanda ya kasance fitaccen dan wasan barkwanci wanda yake ba mutane dariya kwarai da gaske da nishadi wanda sanadiyar hakan ya sa mutuwarsa ta yi matukar girgiza mutane da dama wanda kowa idan ya ji rasuwar tasa hakan ba zai mai daɗi ba duba da cewa ya saba ba da nishadi a cikin masana'antar ta kanewood hakikanin gaskiya muhammad taras ya kasance jarumi haka zalika ya kasance mutum mai haƙuri da ya kana da ikilasi to wannan kenan himma idan tamu ta zo allah ka sa mu cika da kyau da imani mdtv hausa ta ku ce masu wuraren mu na yau da kullum ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a kodi yaushe comment ɗinku da lakin ɗinku shi kan ƙara mana ƙarfin gwiwa matuƙa gaya wajen ganin cewa mu ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku.